Guban kiɗan masoya yau a kasa da yau ta zamani Zan so na nuna murna ta dan kar yan uba su gabe ni yawa Kuma ta falfa yau yo aure da hawa unai nuni Allah shi ya alkhairi da zaman lafiya ina sharki Ya zama sular samun ya mu ta da lissafi Allah shi ya alkhairi